daga murya Amurka a Washington DC. Jama'a masu sauraro barkamu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe shirin matasa kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25,31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. sai kuma wasu tashoshin na zangon fm a Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya sannan za a iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com sunana maryam dauda a yau talata shirin yau da gobe ya leƙa ƙasar ghana inda ya tattauna akan batun hajjan bana. bayan samun cice kuce kan yadda wasu 'yan kasar suka shiga kasar saudiya da kuma yadda kudin hajjan bana saka lanka saboda wasu dalilai da jami'in hukumar hajjan ghana ya yi karin bayani a kai a kasance tare da mu a cikin shirin yau da gobe don jin karin bayani. To yanzu ni kuma zan koma gefe guda in ba wa Abdulkarim fili don ta ci gaba da gabatar da shirin. To bayan an gabatar da ni hawa Abdulkarim Yankwaniya zan ci gaba da shirin daga nan birnin Accra, Ghana. Yau ma shirin namu ya taɓo cece kuce akan zuwa haji daga nan Ghana. Sannan za mu tattauna da hajiya Hannatu mai fafutukar yaki da mata domin su yi aiki. Daga nan kuma sai mu saurari wakan nan na maruf almukaddis wadda ya mata suna nasiha mu kawo karshen shirin da kwalama bana jigilar mahajjata zuwa ƙasa mai sarki wato saudi arabia daga nan ghana ya haifar da cece kuce biyo bayan an samu mutum sama da dubu biyu sun shiga saudi arabia inda suka yi amfani da bizar yawon bude ido da bizar umra da waɗanda suka bi jirgin yawo zuwa yin aikin hajji wanda dalilin haka aka sa musu suna masu bin bango domin shiga saudiya manufar masu bin bango domin shiga saudiya da ita ce inda hukumar alhazai ta gana ta sanya ya linka kudin hajin su su biyu wato shine cd dubu saba'in da biyar daidai kudin hajin da hukumar ta ce shi ta karba a bara wato kwatankwacin dala dubu shida dari biyu da hamsin ga dai tattaunawa mu da hukumar kula da alhazan gana to salamu alaikum alhaji ehm, dan so ka gabatar min da kanka to sunana abdulrahman alhassan gwamda eh, ni ne daraktan wato kakakin eh, ghana hajj board kuma ina aiki ne da jaridan nan da ake kiransa daily guide a nan ankara wannan shekaran kamar an ce wasu sun bi bayan bango dewa sun shiga saudiya bai shafi wani abu na hukumar hajjin Ghana ba? Eh, ya dan shafi ya taba aikin hajji na Ghana Hardboard eh, kan wani hanya saboda eh, mutane a ce mutane kaman dubu biyu dai su bi bango su shiga saudiya wai domin za su su aikin haji yana ya ya bar watun adadin mutanen nan da irin gaggawan da muke gani na biyan zancen hajin ya dan taba kadan amma alhamdulillahi eh, dubu hudun da dama wancan shekara muka samu naji wannan shekara kuma mun samu dubu hudu e, ya dan mun samu ko kun samu mun samu dubu hudu mun samu ma yanzu ma kamar yana so ma yau mafi yawancin matsalan da suke bayarwa shine kudin hukumar hajin ghana ya linka wanda wancan ake biya wancan shekara 75,000 ghana cedis kenan ko kudin dalar amurka an ya ce eh, dubu shida da eh, da wani abu da ya kai shekaran ga kuma haka ne ba kara ba ba rage ba duk da karfin cd ya fadi idan ka auna shi da dola. Hajjibo tana da wani tsarin ta na musamman da take yi domin shi ne dalilin da ya sa ta karbi wannan 70 something Ghana citizen. 75,000 Ghana citizen nan a ciki ake biyan kudin jirgi, a ciki ake sayan magungunan da ake rayuwar da lafiyan eh, mahajjata da ke shiga Saudiya. Akwai lokacin ka je gun kwanciyan mara lafiya wato mu. akwai ward da ake musamman akwai nan kaje wurin kamar asibiti kaje akwai mutanen da ke kwakwanci wani na iya yana ana karban mutum a kwantar da shurin sati daya ma duk muna da su magunguna kala kala da kudi ake saya abincin da ake bayarwa su biyu kowane rana da kudi ake saya motocin da za a haya a dauka mutane daga madina zuwa makka abubuwa dai daban-daban da ake yi da kudi duk suna cikin wannan 75,000 ghana sai dai mun yi kokarin jin bakin masu karban baki daga saudiya hajiya rabuwa da ta ce tana zama a saudi arabiya ta nuna halin da alhazan da suka bi bayan bango suka shiga suke ciki salamu alaikum ya kuri suna na wallahi muna cikin hali alhamdulillah mun gode malam mu ni zaman nan gani ke kiya da sana mu mun karbi daki muna sa alhazai cikin ne mun karbi gida ba hotel ban saboda hotelin nan in ka karbi hotelin da ba su da tasiriya ba su da takardar yana kawo ko yau ma an shiga gidajen hotel amma mu gidan balarabe ne muka karbe na cikin lungu muna ci baka san kamar alazan ke ce alazan da suke wurin mu duka alhamdulillah kowa na cikin lafiya wallahi kowa ya samu muran shi muna cikin kuma mun ka shigo mu ka biya kudin daki muka baka daki mu maka fataga ka biya kudin fataga mu na kuma za mu maka layya an kori ne kuma mun kawo mai an kori zai sa maka an kori alhamdulillah ba wani matsalan da muke we are safe we are doing well wallahi alhamdulillah alhamdulillah bisa in akwai masu zuwa yanzu aka zuwa 23 da ina jin wai an kula anya amma akwai anyan da ake bin ake shiga da alazai direbobin da suka san anya larabawan nan su suka san anyan da suke bin suke shesa irin shi aka yi ma alazan mu aka shigo da shi amma alhamdulillah wanda suka zo wurin mu duka masha Allah tabarakallah kowa na lafiya ta bayan wannan da ɗaya daga cikin waɗanda suka bi bayan bangon hajiya hadiza ta ce suna cikin ƙoshin lafiya kuma babu wani barazana ni ne hajiya hadiza kanuwan oyimma aisha ina saudiyan yanzu haka aikin san ne ai wallahi kuma wallahi kuma wallahi karshen rasuwan musulmai kariya suke yi duk wanda ya ce bamu da walwala muna warin bango muka bi kuma muna da walwala kariya ake yi wallahi kariya suke yi duk wanda ya ce kamar an kama mu kariya yake yi muna da walwala har mu yi wasa ma da larubawan ma wayanda ma suke haji hajin nan duka muna wasa da su wallahi karya muna da walwala mu yi tawafi mu yi komin da muke so har mu tara zanzan mu yi wanka da shi karya ake yi mu zuzuba jikinmu mu yi abin da ma muka ga dama ma mu yi bidiyo mu mu yi komin mu karya ake yi karya ne wallahi duk wanda ya ce an kama yan bango karya ne kuma in ajin bango ne kai ma ka zo ka gani kuma ba wani bangon da aka tuma yanda ake shiga fili a zo haka kowa ya shiga fili ya zo wallahi wallahi karya suke yi mun shiga file har muka kai riyad duk file ya doke mu wallahi karya suke yi to wannan cece kucin dai yayi sanadiyar da na ji bakin malamar addini ko me hukuncin wanda ya bi bayan bango ya shiga kasar saudiya domin yin aikin hajji da kuma wanda ya bi ta hannun hukumar alhazan ghana domin yin aikin hajji ga abinda da malama mukarrama musa take faɗa. Ajiya hawa na gode da wanga tambayin da kika yi shin akwai difference tsakanin hajin haji da kuma hajin bango subhanallah. Wanga kalma ya ne kamar ana yi ma mutane istihza kuma wannan bai dace ba a musulunci saboda annabi Ibrahim alaihi salam shi ne wanda yake ubangiji ya umurci shi ya kirayi mutane su zo su yi haji ta inda ubangiji ya ambaci a cikin aya na alkur'ani ta cewa wa azlim بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق من فج عميق يسا أبنجي يا أمرت النبي إبراهيم يكراي متاني زوا غيا حجي كما أبنجي مسألة الكولي للي متاني زاسو كرب وننكرة زاسو زو أتفيه زاسو زو أكان حبين هوا نيسا نوري يعني wuri mai nisa wurare ko ta ina za a fito ta ko ina yasa zaki ga wasu malaman suka ce a yayin da ubangiji ubangiji ya umurci annabi ibrahim da wanga abu sai annabi ibrahim yana ganin ya zai iya daga muryarsa ya kirayi mutane sai ya zo ya ɗauki hannayensa ya sa wa kunnuwarsa ya daga muryarsa ya kirayi mutane ta hagu ta dama ya ce ubangijinku ya ku ruwan mutane ubangijinku ya ce muku yani ya umarce ku da ku zo ku yi haji yasa ku ansa masa kira yare ku ansa ma ubangijin ku kira to da alkawalin Allah zai cika sai mutane suka ansa kira wurare daban-daban ana bulbulowa ta ko'ina wanda wannan abun ya zo har ya kai zamanin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da yanayin ya haji ya bambanta ga yanda farko ake yin ta yasa musulunci filasin shi guda biyar daga ciki haji ya ce ta a ilaihi sabila ga wanda Allah ya yalwanta masa yalwanta masa ya zama yana da lafiya yana da ilimin da zai je yi wannan aiki yana da kudin da zai iya ya hau abin hawa yana da abin da zai rika shi guzuri a hannu to sai yanzu abin ya zo ya kai kudin ya je bisa al'umma ba sa iyawa kowa na son ya je haji hasatan mata ba don ma saboda ya zama addini ba wani sun saboda suna a korin maka kawai to kudin in kika duba gami da guzurin da mutum zai hada kusan 1 billion wani yana da iyaye wani yana da yanni wani yana son ya kai wani baya iya yi sai wannan hanyar ta faso mutane su suka gane ashe sun iya su yi amfani da akalli wannan kuɗin da ake karba a je da mutum ɗaya ana yi a dauki wannan a je da mutane uku ko a je da mutane biyu da sauran gyara sai suka dau hanya suka rinka shiga a hannu shi su kai a samu hadafin abin da aka yi lame shin ya biya hanyar gwamnati ko ya biya hanyar wannan abin da ke da important shine niyyar me shi zama da mai kyau ne zai yi shi saboda Allah. Alhaji Manaf Technical Advisor na Hajj Board ya bayyana yadda hukumar Saudi Arabia. To salamu alaikum Alhaji barkanka da zuwa wannan shirin. wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh za ka iya dan gabatar min da kanka to sunana alhaji manaf da kowa ya sai da maybe honorable manaf saboda honorable saboda na zama abin na um, former parliamentary candidate na mpp for 2020 election currently tunda muna harakan haji ni ne technical advisor to the ghana hajj board ya hakuri eh, shekara nawa kenan da kake aikin hajin nan mu dauke shi haka ko kuma ce shekara nawa ka tafi haji shekaru dai banyan tuna dami na so ma zuwa haji tun 1983 amma ban je hajji a tamun na bawa na je hajji saboda ina da alaka da harkan hajji ba inda ma shekaran da hukumar saudiya ta bani scholarship kenan je karatu 6 march 1983 shi yasa wannan iya na soma zuwa hajji amma ibin do kamar da was a break in between kamar from 1997 zuwa 2004 da yake tabari na yi tafiya na je australia abin da sa ne wannan tambayar shine ina so in san hukunci ko kuma matsalar matsalar da su 'yan bango za su fuskanta saboda baya ga matsayin ka na cikin hajj board kana da experience a saudiya da kanshi to yanzu haka akalla in zaka ba mu lissafi wani hali kake tunanin za ko kuma wani hali za su shiga whether we like it or not we be yiwa mutum ya yi hajj without permit menene permitin Allah alazai ne za su fito garuka from outside permitin shine hajj visa wayanda suke cikin saudiya ida residents ko kuwa nationals su ba su iya su perform hajj face su sun apply sha ba su Hajj permit Sai mu ko alhajin da ya bi ghana through hajj board an ba shi Hajj visa ganiyan nigeria liberia america mutumin uganda whatever saudi national da ke cikin saudiya yake son ya je haji bai ya tashi kawai saboda ina cikin saudiya za ni haji na shi ne ya je ya apply in yi successful shi a bashi permit ya hau therefore bai yiwa a yi hajj without hajj permit either hajj visa ko hajj permit wanda zai use any other visa is illegal ko ya ne shi ya yi in dai za ka use wani visa daban ka yi hajji da shi wannan hajji is illegal hajji ka take dokan saudiya dokan saudiya kuma ka take dokan saudiya misali wanda ya apply tourist visa na akwai abubuwa da dama aka gama ya yi undertaking the last undertaking da shi zai yi ne ya yi alkawari kamar visa na zai zaka ba bashin ga bai use wannan visa ya haji aka nan ne kuma inda yana cikin saudiya between the period of 23rd may zuwa 21st june it will never be anywhere Kulusa, Makka, Mina, Muzalifa, Arafa bai zuwa wurin nan. Amma any other place fast long as yana da tourist visa ya yaje ko ina amma ta mu hukumanci hukumanci long kenan kuma inda kowa ya sani komi haji ana randa service ne kuma service nan kuma ba bina ba wani abu da zama free ana biyan ne kuma ana biyan kudin haji through abin nan proper channel suna da wani abu suka kiran shi electronic tracking system kowane hajj board ana bata abin nan account ka bude account ka from from ghana suka sa link a kan abin da local abin da bank kuma cikin saudiya sa aka yi transfer from ghana ce je cikin local currency local bank na saudiya na from local abin da bank sha transfer kudin da za a biya cikin wannan system an biya for hotel an biya for transportation an biya for holy site na su makam eh, mina arafa muzalifa kudin duka an biya wanda ya bi bango wannan kudin ga duka bai biya ba ko ya ya bi ya samu ya haji bai biya ba da mutumin dai engage in corruption ke kuwa za ka yi haji za ka yi bada za ka za ka kai bauta Allah farko ka yi kariya ka samu bisa da ka shiga Saudiya kuma sai ka soma kana kariya za ka ka yi kariya ka samu bas ka yi kariya ka hatta ma bayan sun kare aka yi su su yi fake ID card kuma abin da ke cikin mina for instance da ake zuwa haji ai kwana waje yanzu wannan an tashi kai hukumar Saudiya ba ta yarda a gan wannan kwanci waje sa shi wanda ya je ya je haji through illegal bangu da abubuwan nan je mi na je kwana sai dai kwana waje don bai da ba ba anya kwana waje therefore dai sa ta shiga cikin kai mu su gurbin kenan yanzu ba idan mil alal bisani eh. wani daga cikin yan bangon ya bace sai ya ganku <laughs> zai join dinku a ai ba ad and abetting kenan zamu yi ya ma na haka shi ne kamar mu za mu taimaka cikin aikin da bai da kyau kuma alkawalin da iskanin mu da hukumar saudiya kan mu kuskura mu ba wani daki kan mu sukura mu ba wani mota kan mu kuskura daga mina wani ya zo da ba shi ciki mu amsa shi ciki za wangar duka muka yi inda wani daban ya zo ba su cikin mu sai muka taimaka mai abubu muka yi mun take dokan saudiya sakan kuma mun koji mai shi kenan next time kuma ya je abin da wuyan kaje ga ganin mutane mu ajibar sun ba sun saka ciki ana yin encourage su kenan su yi abin da ke cikin kuma muna discourage mutane kaka yi mistake kai abin da ke to da wannan za mu saurari wakan maruf al mukaddis na siya. ya Allah jalla sarki ka taimake ni ya sai nasiha ga yan uwa maza mata kuma har babba in ko dama kun tun farko in kan ba kowa ne ba na dade ina tabata rayuwar da bai dace ba yanzu kan ni na gane san ba za na koma ba jama'a sai ku biyo ni buji labari ba, aikin ni amfani nan jaman dula ba ya kamata mu dangane soyayya ita ce a gaba soyayya sirri ce ba kowa zai gane ba duk wanda ya san asalin soyayya baya gaba da yawa sun di mauce su zarfafa ba su samu ba ai daman ita duniya makaranta ce babba duk wanda ya gano ta gaida dace babba to ku bar mu so juna kuma mu daina gaba in kwarai ya ikwana zancen ba za na boye ba in ka san yau kai ne wataran ba kai ne ba duk mai sada zumunta badan ba zai ji kunya ba duk mai hada a tsakanin yanwa ba zai ci riba ba kuma mu bar munafunci sa soyayya a gaba idan wani ya samu kar ka shi ka mai zamba to kai ma da ka don aikin ba ta kare ba kai aikin aiki ne ba kowa zai gane ba wataran sai labari magana in ba daji bai kamata mu furta ba da zama da masoyi ya fi kaje baka samu ba da yawa an ce gulma amma ba dace ba ya kamata mu dangane aikin ba wasa ne ba a jeru zuwa rafi kairun ne ba shari ba na bar an ce an ce ta ji ta ji ta abar zamba in dai ban gane ba kai za ka ga ɗan yara ta suna zagin babba Allah ya yi hannu ya ce wannan bai dace ba ya fada a Kur'ani bai sa duk sun canza ba alhalin duk sun san yin haka ba daidai ne ba tuna akwai mutuwa ko rayuwar ba ta kare ba wai kama tudi ni tudan zancen ba karya ce ba mu matasa ba mu gane yawan karya bai kai mu gaba da yawa a mutane da soji ne ba su waye ba wannan maganar tawa gano ta sai fayan baba zato mugun ciwo sakamakon ta sai rabba ni marufu na gano kowa ba daini ba kai wani kan yafi wani ko a gaban gwani ba kusan yawan sun girma ba zai rasa shan mari ba kuma da ko ba karfi in ba zai rasa cizo ba zai iya cin nama danye kuma ni ba maye ba ko da dai sun bace ni a karshe ba su wala ba na bar su suna bacci har yau ban bude ba na bar su suna bacci anan ni zan huta zan ce ba na toni ba ni zan huta zan ce ba na toni ba kai ba na toni ba ba na toni ba daga baki muhammad ma'aruf almajirin shakar dulwa sise zaɓi mul hakan kuma sai gargaɗi da hajiya hannatu ta yi wa wasu mata masu son fara sana'a hajiya zan soke da kanki ki gabatar min da kanki ni ne hannatu mahmud da aka fi sani a tiktok as awakening musulma and brand name sunan da nake kasuwanci da shi ne del inara akwai wasu tsoron saka jari a sana'a saboda wasu asara da suka taɓa yi wasu kuma maganganun mutane akan wannan abin da su suke sha'awar su siyar ko suke sha'awar yin kasuwanci da shi yakan sa mai shi ya ja baya fa. ta wannan mutane fiye ne tsoro tsoro wani ba tsoron experience ba tsoron an gaya mai ne bai work an ce maka bai wai akwai wanda aka gaya musu eh, kamar ba za ki iya ke komi a rayuwa ba shi ta yadda shi ta sa ma zuciyanta kuma rayuwa kai ne abin da kake sa ma zuciyanka abin da kake gaya ma kanka duka shi kake zama in ka ce ka iya ka ya baka mamaki wani karfi ne da allah bai baka da hikima da za ka iya ka yi abin wani kuma wasu ce ba su iya bin bashi ba ba ka yi sana'a ba ka ya kamata ka koyi iya bin bashi kuma ka koyi boundaries dangi da abiyoyi ba business da su haka ya kamata ka ban su sani kayan ga ina baki ba shi kin ni rabin kuɗi by water ki biya ni saura ko two weeks ki biya ni saura in ba ki biya ni ba ba za in ba ta baki kudi ba ya kawo fada dangi kin lose relationship kake bayar kun kiya ki bata wani abu ki bata in ba ki yawa kake yana da kin bata kyauta ki ba in ki iya in ba za ka kana ba kaya kuma kyauta a ah, bai yi isa boundaries ko kina kaki sayar ki ba dangi na abokai in dai ba su rike da kudi a hannu isa wannan is very important kamar ka cire tsoro abin ka san mutane isa ka use opportunity sanin mutane ka fara business da shi ka cire tsoro ka cire ka create boundaries ka yi discipline be consistent abinda kake yi duka ish consistent akwai randa da aka blow akwai randa da da zuwa san akwai randa da eh, kwalitin ka ya sayar da kai kana sayar da kai ka sayar da masu kyau saboda in me shi ya je gobe kuma ya komo to ya ake start business Ko wani abu da yadda ake startin shi akwai wanda dole ka startin shi big kudi yana need babban kudi akwai ayyukan da in baka da kudi babba ba za ka yi ka yi ba mu ce kana son ka yi ginin haya ginin haya mu duka mun sani kafin ma ka sai kasa ka gyara kasan ka sai cement ka sai kasa kana need kudi akwai aiki kamar na rigunan ga you can start small da wani kudi dai ka dan hannunki ko ba ki shiga togo ce da na samu kudin da dai yanje na ya kamata kudin yana da nauyi saboda in ka sai da kaya ka iya ka ga kudinka amma kai ka shiga akra na tabas na fara da akra wurin nake zuwa nake sai isa ka je ka sai dan ka zo ka sayar in ka ga ya move to kin ga riban da dai ba cin riban aikin aka fara ana reinvest cikin aiki in yau da 2000 kika fara kika sai kika kare kin samu 500 yayi 2500 kika je kin ga aiki yana ci gaba ba cin riba ba fara aiki matsalolin ki duka ki fara solve da wannan kudi ba yin aiki ya mutu hajji hannatu mun gode kai sai mu shiga bangaren kulama Allah Assalamu alaikum yau shirinmu na kwalama ya shigo babban gidan dafe-dafe ne ko gidan abinci ko? Alfredos. Alfredos Bites. za mu tattauna da ɗaya daga cikin chef masu dafa abinci nan alfredos ko ba haka ba yau ganan nan muna da wani abinci da najeriya ma akwai shi gana ma akwai shi najeriya suna kiran shi fate akwai faten doya akwai faten dankali da sauransu eh, gana kuma mu ko muna kiran shi fate fate to yau shi nake son kin muna idan za a yi fate fate ko fate me da me ya kamata mutum ya nemi abin da za a neme ni farko shine dundun nan doya doya da manja da tankuwa da kananan kifi kifi nan gama muna kiran shi tuna tuna wato kifi mai gishiri ne eh. wanda ke da dan gishiri yake da dan girman shi za mu nema farko za mu nema doyan doya shi mu fere shi mu yi shi kanana kanana kanana ba kanana sosai ba madaidaiciya girman shi ya kai kamar girman sikiri kin ga ko eh, sikiri gulori eh, girman sikiri gulori no mhm. aka za mu shi mu nema tankuwa mu nema tankuwa ja da green one mu aje da aka barkono kenan kananan kifi da tunan da gishiri farko na dubiya silva in sa ruwa cikin shan ka doyan nan in sa ruwan nan in limitin shi kaman mu ce kaman 1 kilo akan ga minutes yayi daidan eh, doya a ya fi doya do doya ne ya fi yi taushi ta ya fi doya ruwan nan daidan shi ya fi doya kadan in ka sa kan wutan na ka kare shek bai yi tabasa for 30 minutes de in yi tabasa for 30 minutes shek kawo lokacin tankon da yake ka yajin nan ka brand kin nika kin nika tankuwa ta gama tankuwa ja da green wannan da wanga spices kananan nan she ka gama da shi she ka ka kardo ka dam ka sa cikin da tafanuwa she ka nika wayannan kayan zaka nika wato barkono ah. shi jan kananan nan jan da shi green green kananan nan sannan da kananan kayan abin nan take ke sa miya yayi dadi dandano da kamshi da me shi gama duka sheki markada ki blend kina kayan shaka brand duka shaka zuba kan doyan da ke kan wutan nan mm-hmm. ya kama ya yi tabasa dam son 15 minutes pe shaka kawo kifi kananan kifi ki katun daka shi da tunan nan mu mm. a kira muna kan shi manyan kifi da gishi na cikin kadan shaka zuba cikin in ka zuba cikin shaka kawo mai ka juye cikin shaka rufe kai mm-hmm. in ka rufe kai to in ka je ka bude ka ba duka da kananan kifi da kayan da katun brand ka juye cikin na duka ya gama dadin shi ya shiga cikin doyan ruwan za ga kan kamar ta in ka gama so in ka tafasa bayan ka zuba duka ya tafasa ya tafasa wani lokaci za ka zuba mai lokacin da ka gama kayan miyan nan da ka zuba na shi ka sa mai ciki shi ka sa mai tun wuri na shi mai na da kayan da ka sa da dundun na duka ya gama ciki ya yi tabasa cikin tabasa na dadi na duka ya shiga cikin dundun na to ka bashi for 30 minutes kafin 30 minutes kamar ya ya nasu ya nasu ciki to wurin nan ne shi ake soke shi ka serve ya nasu wato ya yi kamar zaman face eh, ya narke ya narke kenan ya narke ya yi taushi mm. Mm, ya yi taushi yanzu wani ya laushi ya ya sunan ya ko suna ne Aisha <laughs> So da wannan da ya muka kawo karshen shirin namu na yau wadda ni hawa Abdulkarim yau faniya ce na gabatar nake cewa ku kasance da mu a sabon mako. Allah madalla an gaida Hawawa Abdulkarim. Masu sauraro a nan za mu dasa aya a shirinmu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin duk waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman wa Abdulkarim Yamfaniya da Fiona wa nan dudu wadda ta haɗa shirin da kuma bada umarni da ma injiniyan mu na yau. Ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya.